Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa murtala faruk sanyinna wata tawagar shugabannin addini daga najeriya ta isa kasar jamhuriyar nijar a jiya asabar inda kuma suka gana da membobin gwamnatin sojojin juyin mulki waɗanda suka kwace ikon kasar a watan da ya gabata shugaban juyin mulkin janar abdulrahman chani da prime minister da gwamnatin ta soja ta nada ali maham lamine zain duk sun gana da ayarin na malaman addinin musuluncin a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar salafawan izala a najeriya a cewar kafar yada labaran ƙasar ta Niger. shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya amince da shiga tsakani na ayarin malaman manyan malaman na fatar ganin an samar da sa'ida kan rikici tsakanin najeriya da shugabannin juyin mulkin kamar yadda wata majiya da ke da alaka da ayarin ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp majiyar wadda ta nemi a saka ya suna ta bayyana cewa malaman sun je nijar ne domin bayyana wa shugabannin juyin mulkin cewa ba najeriya ce ke yaƙi da nijar ba haka kuma matakan da aka ɗauka ba na gwamnatin najeriya ba ne na ecowas ne a matsayin ƙungiyar ƙasashen yankin mataimakin shugaban ƙasar taiwan william lai ya isa birnin new york a daren jiya asabar wani wurin da ya yada zango akan hanyar sa ta kai ziyarar kwanaki bakwai a ƙasar paraguay zai bi ta francisco a yayin da yake komawa taiwan china ta yi allah wadai da tsayawarsa a wuraren kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa amurka da taiwan sun bayyana biyawa ta wurare da layi yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an taiwan china ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsegumi musamman ga wani mutum kamar lai dan siyasar da beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ballewa da samun 'yancin taiwan lai ne kan gaba a zaben shugaban kasar taiwan da za a gudanar a watan janairu kuma saboda haka wannan tafiya ta bambanta da waɗanda ya saba yi a can baya labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wasu 'yan tsirarun limaman majami'ar orthodox na rasha sun fito karara suna adawa da goyon bayan da shugabansu yake yi wa mamayar da rasha ta kai wa ukraine kuma suna ɗanɗana wahalar sakamakon yakin reverend ayon koval ya rasa matsayinsa na limamin majami'ar orthodox na rasha bayan ya canja wata muhimmiyar kalma ɗaya a cikin addu'ar da shugabansa kirill ya buƙaci dukkanin limamai su yi amfani da su a lokacin ibada. koval ya yi addu'a don samun zaman lafiya a maimakon nasara a ukraine an kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin china bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka a halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da sha shida suka ɓace sakamakon zabtarewar ƙasa a yammacin ƙasar kamar yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya asabar. guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar china lamarin da ya kai ga yankewar wani mashikin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen kasa akalla ashirin da alama wannan karon za a sami wata sabuwar kasa da za ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko a bana yayin da aka yi wajen da dukkan waɗanda suka taɓa lashe gasar a can baya. manazarta na ganin watakila kasar na iya kasancewa australia mai karbar bakuncin gasar kasar ta australia na karbar bakuncin gasar ne da haɗin gwiwa da new zealand to amma ta zama ƙasa ta farko da ke karbar bakuncin gasar da ta sami nasara a wasan kwata final na gasanni tara na cin kofin duniyar na mata tun daga kasar amurka a shekarar 1999 australia ta kai wasan kusa da na karshe karon farko a tarihin kungiyar kasar kuma za ta kara da ingila a ranar laraba domin samun damar fafata wasan karshe ta gasar a bangare ɗaya kuma a ranar talata spain za ta kara da sweden a ɗaya wasan kusa da na ƙarshen spain ɗin ma bata taɓa kaiwa wannan matakin na gasar ba yayin da ita kam sweden ta kai wasan ƙarshe har sau hudu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki ne Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu kasuwa kai muke dole ta leko ya zuwa sashen masu saida buhunan hatsi wanda yake suna saida shi da yawa kuma na tare da shugabansu alhaji sirajo yaro um, yaya al'amuran kasuwar take yanzu. alhamdulillahi a har kullum dai a yadda aka tsinci kai a wannan shekarar ba mu taɓa samun kanmu a wannan yanayi ba sai dai yawanci abin da yake kawo wannan abin da na muka fi fahimta eh. lokacin da aka samu dan cashless din nan to mutane sun dan rarrasa abubuwa a hannunsu to eh. sai suka dinga karyar da kayayyakin ba tare da suna so su saida ba saboda ba su da kuɗi abin naira dubu ashirin misali sai ga an sayar dubu sha biyar dubu sha biyu dubu sha uku to duk yawanci sai aka dinga karyar da shi ta inda baka tsammani sai kayan ya zo ya kare a hannun mutane wato kana nufin lokacin da aka yi canjin kuɗi kenan eh gaskiya wannan lokacin ya shafi shi ya haifar da wannan to duk sai kayan ya koma hannun manyan mutane ne su kuma sai da suka so su sa kayan shi dan har yanzu ba wai babu kayan bane in ka je zaka siya za a ce maka ne sai dai ko trailer ko wani abu mai kama da haka ko trailer biyu to hmm. kuma duk wanda za su sai da wannan abin sai sun ga yadda ya musu tukunna sannan suke saidawa farashin da suke so su shi za su sa to kusan duk kasuwa ne sukan canza muku idan kun tafi manya-manyan garuruwa inda ake noma irin waɗannan hatsi da kuke da kamar su gero masara da makantansu an rankar da duka abubuwan da iri ɗaya ne halin manyan kusan iri ɗaya ne halin ƙanana kusan iri ɗaya ne manyan mutanen kusan kamar kansu ɗaya ne sai ɗaiɗaku wanda ba za a rasa ba ƙananan ma kusan kansu ɗaya ne tausayin duka abin iri ɗaya ne ana samu iri ɗaya ne wajen manyan shi ma tausayin ana samu kaɗan ne daga ciki duk inda ka je kusan abin kamar ana haɗa kai ne To amma yanzu ku babu wani yadda za ku iya yi kamar ku kungiyar da ke zuwa ƙauyuka ku saya ku dan wani ja baya su masu dan ja a jika yadda za su dan sassauta abin. To ba zai yiwu a yi hakan ba ba saboda sababbi bai fito ba duk ta inda ka bullo suna kallon ka don so da yawa an ka je akwai wurin da za ka je za ka sun ce ai za ku dawo to saboda duk abin ya koma hannun sun ne. kare yanzu buhun masara yana ne yana kai naira dubu hamsin da biyar wani kuma sukan dan rage siyar ko da hudu ko da uku haka shugaban masu sai da buhunan hatsi na kasuwar kawo alhaji suraje yaro gani tare da ɗaya daga cikin mace wadda take sai da hatsi a nan. Ah, madam. Ni ne maman Juli kasuwan kawo. Eh, a hali yanzu gaskiya abubu yana ta harfawa. Uh-huh. Masara yanzu muna sayan shi dubu hamsin da biyar. Gero ma haka, dawa ma haka, wake dubu sittin, shinkafan tuwo dubu tamanin da bakwai. Shinkafan dafawa dubu saba'in da takwas dubu tamanin. Gaskiya hauhawa kaya yawa dawa ma dubu hamsin da biyar. Ba abin da bai hawa ba. Ya karin yake zuwa. zuwa mu rana ba ranar da za a je kasuwa a dawo kaya bai kara kuɗi ba. Kina nufin an je kamar kasuwan ƙauye? Kasuwan ƙauye ne ma za ka fara ji ga abin da aka fara sayar da shi kafin farashin ya zo nan. Gaskiya ka gan kamar mu ba ma zuwa ƙauye sai an kawo nan mu saya. In sun je cin abin da sun saya kafin su yi lissafi kuɗin motar su ya zo nan kafin su ma za su kara su sayar mana. Tun daga ƙauye ne kayan yana kara kuɗi ba daga nan ba. To yaya kasuwan yake da ku da kwasan ku? yanzu baya ja saboda kaya ya yi tsada wani ma yana so ya ci bai da kuɗin saya wanda zai iya saya loka goma da yanzu sai dai ya saya biyar hudu to ka gani kasuwa ya koma baya kenan wani bai da shi da zai iya saya gaskiya gwamnati ya kamata su masu tamaka. daga nan na samu na leka wajen masu kayan kamar za a ce irin na da su waken gwangwani su batirin su man shafa da kuma kayayyaki na ci haka na su taliya da shauransu malado yaya farashi suke na kayayyakin masarufi yanzu kamar na katan-katan dinnan su taliya da shauransu da kuma shinkafa alhamdulillah abinda sai dai a yi cewa allah godiya amma dai gaskiya al'amari price kullum gaba gaba yake duk yau an kasai kaya bayan kwana ɗaya biyu ka za kasuwa ƙari za ka tadda daga kamfani ko ko daga eh, wasu dilolin da kuke siya a ah, daga kamfani ne muna tun da ba kamfani ba zai ai ba zai yi a ciwo a ƙara ba ba ƙara ba ƙarin kamfani ai ba zai yi ba tun da dole mu kullum ka je kasuwa ƙari muke samu yanzu kamar misali irin taliya yanzu nawa take to taliya ka san kamfani daban-daban ne kaga yanzu kamar abin da ya shafi golden penny eh. mu yanzu mun muna sai da ita dubu tara da ɗari hudu eh, dubu tara da ɗari hudu golden penny kamar kamfanin crown eh. muna sai da ita dubu takwas da ɗari bakwai da ɗari takwas dubu takwas da ɗari bakwai hmm. crown kamfanin crown kamar kamfanin lekobo muna sai eh kamfanin kwalbi ne amma sun yi ta low quality ana ce mata mai kwabo ita muna sai da ita dubu bakwai ɗari takwas akwai power fasta muna sai da ita dubu bakwai da ɗari hudu akwai irs da crown kuma crown low quality duk kudin su da irs dubu bakwai ɗari hudu to kamar watan jiya na kuwa sai da shi kamar wata ɗaya da suka wuce eh kamar wata ɗaya da ya wuce kaga ita waɗanda na je gaya maka dubu bakwai da ɗari hudu nan su muna sai da su dubu shida da ɗari tara dubu bakwai hmm. kamar wancan da na gaya maka ta dubu takwas da ɗari bakwai muna sai da ita dubu takwas daidai kamar wancan da na gaya maka ta dubu tara da ɗari hudu muna sai da ita dubu tara Eh, ka yanzu kashi kamar yanzu taliya oba da muke dan sai da ita kamar sati biyu da ya wuce zuwa sati uku mm. mu yanzu a nan kaduna ma muna sai da dubu takwas da dari takwas dubu takwas da dari bakwai mm. to gashi yanzu ni ma an kamun tala an ce a dubu goma za a bani wannan mutumin kenan eh wannan mutumin da ya ganshi yanzu shi ma tun da ya kamun ya ce a dubu goma ni ma zai bani an sake samun kari an sake shi ma na an ce za a bani a dubu goma to ina sai ta dubu goma ni ma dole sai da haka dole sai na dan sa nawa kaɗan ko da ɗari biyu ce kuma ba abin mamaki bane kila sa za su sake maka ya su kara. To wani yanayi ne haka ya bayan wani abin ba ka iya cewa zai kara ko ba zai kara wadanda mu ma kanmu sai ya karu muke sani. To kamar wanda aka fi ɗauka kusan ko da lokaci za ga ana zuwa ana tambayar su siga da shinkafa buhu nawa suke yanzu. to gaskiya lamari kamar suga da shinkafa su ma wannan dan cikin sun samu ƙari sosai Allah Allah don kaga kamar cikin azumi da ya gabata mun sai da suga suga ga wuce 32 da dan wani abu ba dan kadan mm. amma gashi yanzu ta kai 43 43 ta kai dubu 43 yanzu nan da ake suga kamar shinkafa ka ko sati biyu da ya wuce satin da ya wuce dubu 34 ne da ya wuce amma yanzu mana magana dubu 40 ta dubu 34 nan sati biyu da ya wuce dubu 34 amma yanzu dubu 40 ce yanzu an samu ƙarin nan dubu shida kaman fulawa eh. sati kaman uku da suka wuce ba wata wuce ashirin da takwas ashirin da tara amma yanzu ta kai dubu talatin da uku da ɗari biyar to yanzu yaya alamun samun sauki nan gaba abin da yake tafiya a ƙasa ba ba ganin sauƙin amma dai muna ta roƙon Allah tunda mun san ba mu yanke ƙaura daga daga rahamar ubangiji ba insha Allah za mu samu sauƙin to yaya batun kwastomomi kuke da su to alhamdulillah haka dai ake siya ana kuka ba yan to ai ba za a ci kuɗi ba dole za a siya ana sayin kamar da ana yawa ba zai yi kamar da ba dole za ka kamar mai buhu ɗaya ya dawo haf mai haf ya dawo kwata mai kwata sai ya ce auna masa mudu mai mudu ya ce rabi mai rabi ya ce kwata amma dai ana kwatan ma na mudu <laughs> ka to ya za a yanayin rayuwa shi ai wanda ma ya samu sai kwatan sai ita gode Allah don waɗansu ma za ka sai sun roƙa za a saya musu wani ma kuma za ka ya ce an kwana an wani ba a ci ba sai dai haƙuri to kukan dan ba su dan daga masu kafa dan ce to ganin da Allah kawo da wuri ito ya danganta daga yanayin sabo akwai waɗanda suke in aka riga aka saba yau da kullum an daɗe ana yi kuma ka amince da gaskiyan shi sai wasu akan ba su hmm. ba shi in ba wanda ya zama an riga an daɗe ana tare ba a yi yanzu Allah Allah <laughs> abin kaga yanzu a kowane ma bashin kai kanka ma ba ka iya basu bashin ba tunda ka san zai bene ma da hanyar zai biya ka babban dan tare da alhaji ado a kasuwar garin kawo a babban kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu shirin binciko mana masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi kwanan mu uwana sunana pastor da Jeji nasiha da zan ba ma ikkilisiya ko jama'a al'ummai gaba ɗaya shine da wannan karin da muna ciki nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta sai kuwa yaya be ka domin shi bawa ma duka ne don kyautata zamanka amma in kai mai mugun aiki ne to ka ji tsoro don ba a banza yake rike da takobi ba ai shi bawa ne na mai duka mai sakawa mugun da fushi saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba amma domin lamirin kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka suna kuma yin wannan aiki a koyaushe ku ba wa kowa hukuncinsa masu haraji harajinsu masu karɓan kudin fito kudinsu na fito waɗanda suka cancanci ladabi ladabi waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa kada hakin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makaucinsa ya cika shirya kenan nasiyan da zan ba wa mutane kenan a ikilisiya na bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta da ma ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar amosanin gaɓoɓi ko ciwon gaɓoɓi wadda a turance ake kira da gouty arthritis. Gouty arthritis ko ciwon gaɓoɓi wani nau'i ne na ciwon gaɓa mai tsanani da ke addabar gaɓoɓi yakan zo da kumburi a gaɓar da take ciwon kuma yakan faru ne yayin da jiki ke fitar da sinadarin uric acid da yawa ko kuma fiye da kima yawancin cutar ta fi kama gabar babban yatsar kafa duk da cewa takan kama sauran gaɓoɓi na jiki da suka hada da gwiwa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita wato dr muslim bello katagum na shahararren asibitin ni'ima da ke azara a jihar bauchi To likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon gaɓoɓi ko amosanin gaɓoɓi kamar yadda wasu ke kiran cutar wato gouty arthritis a turanci. To shi dai wannan ciwon gaɓoɓi a ah, likitance muna iya kiran shi da gouty arthritis amma however mukan iya samun wa'insu ciwon gabobi wanda su ba gouty arthritis ba ne amma su ma ciwon gabobi ne wanda irin su myalgia tare da sauransu amma a wannan bayanin za mu fi tattauna ne akan shi gouty arthritis din saboda yawanci ya fi aukuwa a cikin jama'a musamman a nan arewacin najeriya mutane sun fi yawan complain akan shi wannan gouty arthritis din kuma akan gane shi ne yayin da mutum ya kasance yana yawan shan magani da irin su na naproxen tare da sauransu ibuprofen paracetamol da sauransu amma kuma ciwon gaban zai dan lafa amma ba zai taba tafiya ba to likita ko menene ke sa gabobin mutum su fara ciwo to daga cikin manyan abubuwan da suke sa irin wannan ciwon gabobi mai tsanani ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake sawa sai dai ana tunanin akan yi gadon shi ne shi wannan wato shi ah, uric acid din kenan uric acid din nan ba kuma bane illa wani sinadari ne wanda jikin ɗan adam yake fitarwa wanda in yayi yawa ga wa'ensu sai kasance ya fara shiga wa'ensu guraren da bai kamata a ce ya shiga ba musamman abin da ya hada da gaɓoɓin jikin mutum musamman wuraren da hadarin idan su kamar kashi na kafa musamman babban yatsa tafin kafa su kunkumi na wato ainihin kafa su gwiwa su a kunkumin hannu da su elbow da sauran gurare da haka na yatsu haka zai wala a zo a ce wannan ya auku a ce a cikin kashi na cinya ko kuma a zo a ce ya faru a ce a baya ko kuma kunkumi haka na jiki ko kuma irin kashi na kirji so wannan ciwo ne akan same shi ne bisa ga wata rana kuma abin da mutum yake yawan ci ko kuma mutum yake yawan sha so gaskiya bincike ya nuna cewa dai kam giya yana cikin babban na farko wanda in yi yawa a jikin dan adam ne ke iya jawa amma kuma ba abun mamaki ba ne ya kasance cewa wanda baya shan giya kuma yana da shi ya hau ba kuma shi yake nufi yana shan giya ba and at the same time za ta iya mutum yana shan giya kuma ba dole ya samu uric acid ba amma yawanci akan samu ne yayin da mutum mutum ya fi yawan shan giya na biyu kuma akan same shi ne yadda mutum yake yawan cin nama musamman a zuwa ce nama irin na akuya rago saniya ko kuma raƙumi kamar wani irin nau'in ciwon gaɓoɓi ne ake alakanta shi da gouty arthritis to gaskiya ciwon gaban da akan yi alakanta shi da gouty arthritis shine wanda mutum ya gwada magungunan wanda aka yi amfani da su ne yau da kullum analgesics da muka faɗa a baya kamar irin su ibuprofen irin su diclofenac irin su naproxen meloxicam tare da su paracetamol da su panadol extra duka ba su yi aiki ba sai ta jin ciwon jiki musamman kuma wanda kan auku da daddare a ta gurin kafa mutum a'a mutum ya fara bacci al misali karfe goma dare sai karfe biyu zuwa karfe uku hala kuma yana so ya shiga bayan gida wannan tashin sai ya ji kamar kafan nashi an buge ko kuma kamar ya je ya karye tsananin zafin da yana tsoron mata ga kafan har sai ya wa'insu mintoci masu tsaye tukunna kafin ya samu dama iya taka wannan kafan to irin wannan shine wanda aka fi alaka alakanta shi da gouty arthritis amma ba abun mamaki bane ba dole zallan gouty arthritis bane amma yawanci babban alamun shi kenan amma ba dole ya kasance cewa ya tsaya a wani kafan ba kamar yadda na faɗa a baya za ta iya ya je gwiwa ko kuma ya je wato ainihin a ya je kunkumin kafa ko kuma ya je na yatsu na hannu ko kuma irin wato ainihin gwiwan hannu wato elbow kenan to duk zai iya aukuwa wa jikin mutum so yawanci da aka fi gane shi kenan to likita shin menene ma bambancin arthritis da kuma gouty arthritis to babu wani babban bambanci tsakanin arthritis tare da kuma gouty arthritis saboda shi kanshi arthritis din ai yana nufin ciwo yawanci na gaɓoɓi musamman wato ainihin gaɓoɓin da hada da na ko wuya ne hannu ne kafa ne na ko ina ma na jiki inda ya kasance akwai gaba aka ce gaba kuma shine inda yake iya ko lankwashewa ko kuma inda kashi ya tsaya sai wani kashin ya fara to daidai wannan tsakanin kasussukan guda biyun yawanci aka fi samun irin wa'innan ciwon ah, gaɓoɓin to shi gauci arthritis wato wani a fanni ne na arthritis wato kenan ba wai ya fita daban bane da arthritis zan muna da yan kunshi irin su septic arthritis muna da su active arthritis osteoarthritis rheumatoid arthritis tare da sauransu sai da wato kenan gouty arthritis a shi kawai wani fanni ne na arthritis kamar wasu irin illoli ne ciwon gaɓoɓi na gouty arthritis ke iya haifarwa daga cikin manyan illolin da ke iya haifarwa sun hada da na farko shine mutum baya samun daman yin abubuwan da yake so ya yi musamman abin ya hada da aikace aikace ne da kullum daidai ga dan tafiya ne daga dan can zuwa can da ya saba yi na minti sha biyar ashirin ko talatin sai yana fara zai ji ciwon gabobin ya dame shi ba zai iya cigaba da tafiyan ba wanda suke tare da shi ko wanda suke tare da ya cewa ka wani malalaci ne kuma lalaciya wani su haka za su doka kuma ba wai lalaci bane ba traza shi wannan gouty arthritis din ne ko wance uric acid din da ya yawa a jikin mutum yake hana shi iya yin abin da yake so ya yi na biyu aka samu nephritis nephritis kuma akan ɗauke shi a matsayin inflammation of the kidney ne wato sai kasance an samu kama ce cuta na koda kenan amma wannan cutan ba wai daga bacteria bane ko kuma virus saboda wannan dutsen ne da yawa ko in ce uric acid ne da yawa sai kosin kamar kidney stone wanda shine na ukun su nephrolithiasis kenan wato kidney stone ko kuma renal calculi ko kuma renal calculi based on yadda mutum yake so ya ce to wannan shi ne prolifiasis din nan in uric acid din ya yawa a jikin mutum ne wata rana sai ya gagara fita sai je makale a jikin koda saboda da mun bayani guda ɗaya ne da mun kamar yadda na faɗa a kuma yakan faru da wani abu shi purine ne wannan purine din ko wanda adam yana da shi kuma akan same shi a cikin abinci wanda za mu zo mu lissafo su tare da kuma irin condition da mutum yake da shi so purine suna suka yi breaking down ko kuma suka zo su kariyu eh, a jikin dan adam irin karyan da ake tunani zai iya ma dan adam din eh, amfani kamar ya sauka zuwa hypoxanthine suxanthine daga nan ake samu uric acid din wannan process din kenan so uric acid kuma ɗaya daga cikin uku yakan faru ko mutum ya fitsarin shi ne ko mutum ya bayan gidan shi ne ko kuma ya kasance ya zauna a jikin ɗan adam ne cikin fatan mutum ya zauna a cikin nama har sai ya zo ya shiga cikin kashi to ya shiga cikin kashin nan ne fa shi ne yake wani abu shi uret crystals wannan uret crystals din nan kuma sai su faffashe sai su zo su ci gaba da faruwa suna shiga cikin kashi suna sa ciwon gaɓoɓi mai tsanani a hakan kuma zai kasance ya ci gaba da zama tun da ya kaga da fita to sai ya ci gaba da zama yana daɗa taruwa yana daɗa taruwa musamman in mutum ya zo dama yana shan giyan ya ci gaba da shan giyan ko kuma ya ci gaba da irin cin su naman su kifi ko kuma musamman mai yawan cin su kaza da sauransu hakan nan kuma baya motsa jiki to sai abin ya zo ya fara yin muni ya zo ya fara sa irin wannan tsananin ciwon gaɓoɓin da wanda zai iya shiga har ya je koda to yayin da ya shiga kodan ne sai sa tsananin ciwon kunkumi sai sa tsananin fitsari mai zafi da kuma wato ainihin wannan kidney stone din kenan wato shi kidney stone ne yake jawo wa'annan matsalolin to likita shin suwaye masu kafi cin karo da wannan cuta ta ciwon gaɓoɓi to a gaskiya dai a gauchi arthritis baya kama mutanen da yawanci suke shekara 25 yi kasa yawanci ya fi kama wanda suke shekara talatin. ya sama kuma zai iya kaiwa talatin arba'in hamsin sittin saba'in har zuwa tamanin ma ba abin mamaki bane duka za a iya samu saboda kamar da na faɗa a dama kowane ɗan adam kan iya samu saboda daga abinci da muke ci kuma dama haka Allah ya halicce mu da shi sai dai kawai na wani ya fi na wani yawa ne to amma ba wannan ba akwai wanda suke da irin wa'insu rashin lafiyan da in suna da shi to nasu zai iya bin muni musamman ga wanda yake da ciwon suga alal misali ko wanda yake yawan hawan jini yake da hawan jini amin ko wanda yake da hyperlipidemia wato in mai koyi yawa kenan ko kuma abu shi hypercholesterolemia in mai koyi yawa kenan a jikin wannan mutum ko kuma ya kasance cewa yana da wani rashin lafiyar da ya daɗe yana fama da shi ko kuma wanda ya kasance cewa baya samun isasshen shan ruwan da yake ma iya tace jin jikin shi saboda damun kamar yadda muka sani in mutum ya sha ruwa yakan je ne a zaga har ya zo ya kasance yana zagawa da jini shi to wannan jinin kuma sai je koda koda damun kuma aikin ta ta tace jini ne kamar yadda muka san a cikin shinkafa ya datti sa zo a sa shi a kasan famfo don ya fitar da wannan kasan da yake jikin shinkafan nan sa a samu a ci to shi ma haka koda yake yi alal misali ne sai ya tace jinin mutum sai ya kwashe dattin sai ya bar maka jininka to wannan mutum shine muke fitsarin shi to yayin da mutum ya kasance baya yawan shan ruwa to ba zai samu damar kwashe dattin da kyau ba to a dalilin haka sai kasance ya bar maka abunka a jikin ka to in kasance mutum ya kiyaye irin wa'annan abubuwan da idan Allah subhanahu wataala abin zai zo da sauki to kenan kamar yadda na faɗa yana iya kama babba yana iya kama kuma maza da mata da tsofi da sauransu amma zai wahala a ce ya kama yaran da suke shekara ashirin da biyar ya yi ƙasa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa a kan ciwon gaɓoɓi. Amma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da likitan da muka kasance tare da shi wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.